أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد فأنا تكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله سبحانه وتعالى ya kawo mu wannan rana a inda muke wato ashirin da goma sha bakwai ga watan ramadana na wannan shekara ta 1441 wanda ta yi daidai da goma sha ɗaya ku ga watan biyar na shekarar miladiya goma daidai ga watan biyar na shekarar miladiya 2020 muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da sassautawan mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri da muka da muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya azurta mu kyakkyawan karshe idan ajalin mu yazo innahu waliyyu dhalika alqadiru alayhi allahumma amin izinin Allah za mu saka a sabuwar sura a yau ita suratu hud alayhi salam alam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى رحما ويؤتي كل ذي فضل فضلا وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يؤذنون إنه عليم بذات الحمد لله سورة هود سورة هود Annabi Hudu ɗaya daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da ya aiko zuwa ga wasu mutane, kamar yadda za mu ji bayanin shi insha Allah da kuma mutanensa. Da sunan shi ne aka raɗawa Sura suran da sunan shi ne ka ambace shi wannan sura mai albarka da jerin surori don aka dauko daga fatiha aka gangaro bakara ali imrana nisa'i araf haka aka gangaro aka gangaro ita ce sura ta goma sha ɗaya a jerin gwanon surori daga sama suran ta sauka a makka ayoyinta ɗari ne daidai da ashirin da uku shi wannan hudu alaihi salam da aka raka ma wannan sura da sunansa annabi ne daga cikin annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da ya ambata da su a cikin alkur'ani mai sunan shi hud ibn salih ibn sam ibn nuhin alaihi salam sunan shi hud an shalihu da shinun al-sam shi kuma sa dan nuhu ne annabi nuhu alaihi salam an ambaci suna wannan annashi da nuhu annashi hudu a cikin alkur'ani sau biyar an ambace shi sau uku a cikin wannan sura ta hu sau uku aka ambaci sunansa na hukun a cikin suratun shu'ara na biyar a cikin suratun a'raf Allah ya aiki annabi Nuhu annabi hudu zuwa ga mutanensa wanda ake kiransu adawa waɗannan ƙabilun adawa wato zalunci ya yi kakatu zalunci ya yi kanta a tsakaninsu suka wayi kari masu ƙarna a doron ƙasa masu kisa a doron ƙasa da zaluntan al'umma da kuma ayyuka na jabberanci nuna ƙarfafa mutane da suka rayu wajen yaɗa ɓarna kawai a bayan ƙasa kuma suna butulci da fatali da ni'imomin da Allah maɗaukakin sarki na musu waye wanda suke gari suna da ita da karfin da Allah ya ba su da ci gaba da Allah ya ba su irin na wayewa to sai ya roƙe su har ta kai suna ganin cewa babu wanda ya isa a kansu. sun fi ƙarfin kowa ba za su saurara ma kowa ba a irin wannan halin da yanayi Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabi hudu alaihi salam je ya mutu gargaɗi ya mutu wa'azi ya faɗe su su shiga kaitayinsu su zama ko masu gyara ba masu Ba masu tausayi ba mugaye ba su zama ko masu zaman lafiya da mutane ya tunatar da su ayoyin Allah sannan da hane su daga su nan tasu ta shirka ta bauta mu gumaka wannan shi ne annabi da kuma saƙon da Allah ya bashi su kuma mutanen annabi hud su ne adawa su kuma salsalansu ta fito ne daga adu ɗan awas ɗan irama ɗan sam ɗan nuhu alaihi salam mutane ne sanannu a zamaninsu wajen ƙaurin kai da keta haifi da ƙarfin da doron kasa da kisa da azabtarwa mutane da Allah ya azurta su da dukiya mai yawan gaske kuma Allah ya musu tsira na ƙarfin jiki suna rayuwa ne a ɓangaren ahqaf a ƙasar yaman can cikin tsaunuka suke rayuwa a ƙasar yaman a lokacin a ƙarƙashin mulkin kiran kirama wanda Allah ya ce ya haɗa da wato iramawa masu ƙarfin jiki masu kawo da girman jiki saboda tsawonsu da ƙarfin ƙira da Allah ya musu Allah ya ƙera su da manya-manyan jiki masu girman jiki da kuma ƙarfin halitta Allah ya ƙarfafa ne bayan an halakar da mutanen a alaihi salam da tsofana to su ne suka mai gurbi mutanen annabihu khilafa sai ta koma hannunsu suna da ƙarfin tattalin jiki kamar yadda nake suna da ƙarfin sojoji mayaka suna da gonaki da lambuna da cikin ruwa suna da dabbobi da tumaki da akuyoyi masu ibi yawa Allah ya arzuta su ya wadata su suna da dukiya wanda ya fi yawan su ba dukiya mai da yawa da ya fi yawan su ba kuma suna da ƴaƴa Allah ya arzuta su da ƴaƴa sun hayayyafa sosai wannan ne ya sanya sai suka fara adawa kadin ba wanda ya isa ya faɗa musu su yi ko ya ce su bari su bari waɗannan dai su ne ada wanda Allah ya aiki annabi Hudu zuwa gare su wannan sura mai albarka ta fara kwatarwa ne da jawo hankali da alƙur'ani mai girma tana jawo hankalin jama'a da faɗakar da su su karkato da hankalinsu da tunaninsu zuwa ga wannan alƙur'ani da karanta shi da lura da irin ayoyin da yake ɗauke da su irin hukunce-hukunce da tsari tare da alƙur'anin na yake ɗauki da su da kuma jan hankalin mutane zuwa ga bauta shi kaɗai ba tare da haɗa shi da kowa da komai ba ta ta ɗauke da ayoyi na gargaɗi ga kangararru masu taurin kai masu tsaurin ra'ayi masu kunyen kashi da suke fito na fito da ayoyin Allah da suke fito na fito da annabawan Allah da suke fito na fito da yatan tsarin Allah da hukuncin Allah da ka hurumin Allah da hajji Allah akwai waɗansu rukunin ayoyi da suka zo cikin wannan sura da suka yi ma irin masu wannan halayen gargaɗi da kuma da jan kunne. Sura ta ɗauke da waɗansu rukunin ayoyi masu albishir da masu yi wa Allah ɗa'a da biyayya da nazari. masu bin umarnin Allah sau da da da dokokinsa da tsare-tsarensa da girmama annabinsa akwai ayoyi na ɗan ciki da aljishin da daɗan sakamako da ya kana daga masu irin wannan kyawawan halaye akwai waɗansu rukunan ayoyi kuma da suke bayani akan rububiyar Allah wato irin ayyukan da Allah yake yi da ba mai iya yin su sai Allah wanda kuma kaɗai ake kaɗai tashi da wannan ayyukan duk wanda ya imani ya yadda cewa akwai mai irin waɗannan ayyukan da zai iya yin su ba to ya yi shirka ya haɗa Allah da wani a cikin ayyukan da ba mai kiyayin su sai Allah ya haɗa Allah da wani a cikin abin da hususiyar Allah ne ila ne kai yake aiki da shi akwai waɗansu akwai ayoyin da suke nuna wato girman kudurar Allah wajen halittansa akwai waɗansu ayoyi suka yi magana a kan yadda ɗabi'a ɗan adam da halin ɗan adam yadda yake idan Allah ya jarrabe shi da ni'ima ko ya jarrabe shi da kishiyar ni'ima ita ke wahala Allah ya bayyana yadda ɗabi'a ɗan adam da halin ɗan adam yake lokacin jin daɗi da lokacin jin wahala sannan suna ta zo ta bayyana mana matsayin alƙur'ani na mai girma da yadda Allah ya kalubalanci duniyar kafirai da mushrikai da munafikai da su da mutanensu su kawo irin wannan alƙur'ani ko surori kaɗan irin da alƙur'ani da kuma bayanin kafurcin kafurai da suka yi tare da wani uzuri ba da bayanin ladan da Allah ya tanada wa mummunai da suka kan kira wannan sura mai albarka sura hud Allah ya kissanta mana kisoshin annabawa daban-daban a cikin sura. da yadda suka yi ta sama da mabiyansu da yadda mabiyansu suka yi ta jayayya da su suka rika fito na fito da su suka rika artabu da annabawa da aka aiko musu da kuma yadda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da azabar duniya a kan waɗannan kafirin da suka fito na cikin annabawan da Allah ya aiko da kuma yadda yi ke tsamu da tseratar da mumunai mabiya annabawan yayin da ya sauka da azaba don halakar da kafirin Allah ya ambata mana kisan annabi Nuhu dalla dalla sama da da iskarsa ta zo a cikin suratu yunus da muka karanta a baya kafin wannan sura a cikin wannan sura ta Allah ya bayyana irin raunin hankali na kafiri da rakin tunani da saurin kai da girman kai da jiki da kai wanda amfani da kuma irin abin Allah ya saukar makakuran da ƙarfinsu da tsananinsu da dukiyansu su amma Allah ya gaba da su a cikin wannan sura Allah ya kissanta mana kissan annabi Saleh tare da samudawa shi ma mutanensa ya kissanta mana kissar annabi ibrahim badayen allah sai kisan annabi lut sai kisan annabi shu'aib alaihi musallatu wassalam daga ƙarshe sai allah ya ambata mana kisoshi masu sosa zuciya masu tsarkakar da hankali wanda akwai wa'azuzzuka da tunani a cikin istoshin wanda za su sa mutum ya yi imani da da Allah sannan Allah maɗaukacin sarki a ƙarshen suran ya rufe da kira da Allah ya yi mummunai cewa su duƙufa wajen aiki su dukufa wajen ibada da kuma kyautata zato cewa lallai lada idan aikin su na jiransu a wajen Allah. Sannan Allah matsakashin sarki an buta mana iliminsa cikakke game da dukkan abin da yake yi cewa Allah yana sani da shi. da kuma wajibcin dogaro da Allah da makali a gare shi wannan shi ne mawuzo'ai abubuwa daban-daban da wannan suran ta taɓo mana ta taro mana ayoyin wannan suran ta taro mana bari mu fara shiga suran mu ji mu bi su ɗaya bayan ɗaya kan kowace sura ta alkur'ani banda suratu bara'a kuma wannan suran Allah ya buɗe ta da bismillahir rahmanir rahim karatun da za mu yi da neman ladan karatun da za mu yi na waɗannan ayoyin da hukunce-hukuncen ayoyin da kissoshin da suke cikin wannan surar duka muna kwanta su ne da sunan Allah subhanahu ta'ala muna tasarrufi da sunan Allah kullu amrin bi halin la yubda'u fihi bismillahir rahmanir rahim fa huwa aqta wa fi riwayatin fa huwa ajzam wa fi riwayatin fa huwa akthar kan wani al'amari mai muhimmanci mai albarka da ba a fara shi da sunan Allah ba to abu mai tsawayayyen albarka ne mai yankakken albarka ne mai gusurar da albarka ne za mu yi karatun nan da sunan Allah dama Allah ya karatun da za ka yi ka yi shi da sunan Allah ikra bismi rabbika allazi khalaq sai ka yi da sunan ubangijinka to za mu karanta suratu hud da sunan Allah mai rahama da kowa da kowa a nan duniya ji mai jin kai a gobe kiyama ga mumunai kawai Allah ce alif lam ra Allah ya fara sunan surar da haruka guda uku alifun da lamun da ra'un wanda Allah ne kawai ya san ma'anan waɗannan harufa babu wanda ya san su ce Allah dama ƙur'ani yadda yake yana ɗauki da ayatun muhtamatun ayoyi wanda masu saukin sani da kowa hukunce-hukuncensu akwai ayatun mutu mutashabihatun ayoyi masu ƙarfin gaske masu rikitarwa wajen kwakwaransu wanda sai an koma zuwa su arba su kuna fil manya-manyan malamai ƙwararru a wajen ilimi akwai kuma waɗansu ayoyi da wato Allah shi kawai ya bar wata wallazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun kunna ummul kitab wa ukhra mutashabihatun فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تعويله وما يعلم تعويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون كل من عند ربك وما يتذكر إلا أولو الألباب آمنا به كل من عند ربك قال shi ne wannan ألف لام راء babu wanda ya san ma'anansu sai Allah subhanahu wa ta'ala mun sha cewa akwai malamai da suka yi ƙoƙari da istihadi don hasashen gano a ma'anan waɗannan irin kalmomi waɗansu suna cewa ai alƙur'anin nan da muhammadu ya zo da shi da ya kakale ku kawo irinsa ai daga irin harufanku na larabcinku ne aka rubuta shi da alifun ba'un ta'un ta'un jimun har ya'un kuma ku ɗauko ku har a harufan mana ku kawo irin alkur'ani da kuke muhammadu ne ya rubuta yasa ya gagare ku abu da harcin ku abu da harufanku ya sa ya gagare ku haɗawa wato kamar Allah yana ƙalubalanta ne kamar wani bakin fata ba haushe ko ɗan afirka da ya wani bakin da ya gagari turawa turawa ingilishi ta ce a ah, in ka kuma turi da ya ke so ya fito mana ne ba shi da abc din ku ne aka yi abun ma ku je ku haɗa mana ku yi irin shi waɗansu malamai haka suka ɗauki ma'anar alif lami kamar ba ne waɗansu suna cewa alif Lami mura wai alifun ne idan aka duba harufan sura alifun da lamun da ra'un sun fi yawa duk wanda suka yi ƙoƙarin fassara su su ma da ƙarshe suke Allahu dai ala Allah shi ne mafi sani da masa sani da annabi bai fassara ba wani sahabi bai fassara ba to a bashi a Allahu a'lam Allah ce kitabun wannan littafin da kuke ganin shi alqur'ani ne. wato uhkimat ayatuhu wato littafi ne wanda aka tsara ayoyinsa aka kyauta ayoyinsa ayoyinsa masu kyau ne masu kyan kari masu kyan uslubi masu kyan magana da shiga jiki da tsari wanda babu wani littafi da yake da tsarin ayoyi na alƙur'ani kana karanta su suna shiga jikinka suna shiga zuciyanka kana karanta kana jin hawaye na zubo maka sigar jikinka na tashi kana karanta su kana jin ba tsoron kowa sai Allah kana karanta su zuciyarka tana tsafta tana waraka damuwanka yana kawuwa matsalolinka suna gushewa tana samun natsuwa da kwanciyar hankali tana mancewa da cikin wata damuwa can kana karanta su suna ƙara danganta ka da lahira suna ɗan ka da lahira ayoyi wanda suke wanda aka kawata su aka wato aka tsara su kuma fusilat sannan aka zo aka kuma yi bayanin ayoyin daki daki daki daki daki daki daki da ayoyi daki daki na hukuncin aure da saki da idda da takaba waɗannan ayoyin ga su daki daki a kan kasuwanci kasuwa na halal kasuwa na haram riba illolin riba bala'in riba alherin takaituwa a kan halal da riba waɗannan ayoyin suka zo daki daki suka yi bayanin gado da yanda ƙarin da yanda ƙyamaci za ta gada da yanda uba zai gada da yanda uwa za ta gada da yanda ɗan uwa za su gada daki daki daki daki ga su ɗan baka bukatan ƙarin bayani daga wani waɗansu ayoyi suka zo daki daki suka yi bayanin haƙƙoƙin Allah daki daki daki daki waɗannan suka yi bayanin haƙƙoƙin iyaye daki daki daki daki daki wannan suka yi bayanin tauhidi daki daki shirka daki daki daki bayanin makwabtaka subhanallah suka yi bayanin kudurar Allah wajen ruwan sama wajen halitta da sunan ayoyi da suka yi bayanin halal daki daki suka yi bayanin haram daki daki da kyautata waɗannan ingantattun ayoyin nagartattun ayoyin kanin da suke yi dalla-dalla su sun zo ne milladun hakimin hakim daga mafi mafi wato iya hikima shi ne Allah mafi hikima kabirun ƙwararre ƙwararre ne mai cike da hikima daga wajen shi da waɗannan ayoyin suka fito ƙwararre a kanin halin ɗan adam ƙwararre a wajen halittar samai da ƙasai ƙwararre wajen saukar da ruwa ƙwararre wajen sanin halaye da ɗabi'un halittunsa ƙwararre wajen sanin abin da zai zama to maslaha ga bayinsa da mafsada da bayinsa ƙwararre wajen halittar duniya da lahira ƙwararre wajen halittar wuta da aljanna wannan ƙur'ani da wannan ayoyi da bayanan alƙur'ani nan da baya daga Allah ne suka fito wannan sifofi mafi sanin hikima mafi ƙwarewa ga daga cikin bayanan ayoyin nan daga cikin bayanan ayoyin nan na ɗaya Allah ta dokin illallah duk wanda ƙur'ani nan ya rista, duk wanda sauƙin ƙur'ani nan ya riske shi to farko abin da Allah yake nema daga gare shi kada ya kuskura ya bauta ma wani abu Allah tabbatar wa Allah da haƙƙinsa haƙƙin Allah ne number one haƙƙin Allah ne farko shi ba ko musulunci da za ka karɓa la ilaha illallahu za ka ce ka kore dukkan ababen bauta na ƙarya ka kore su illallah sai Allah kawai shi ne bayanan ƙur'ani ayoyin nan manzon sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa sahabansa atadruna ma haqqul lahi ala al-ibad wa haqqul ibad ala Allah قالوا الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله Allah yu'azzibu man lam yushrik bihi shay'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabansa kun san menene haƙƙin Allah da ya tsora a wuyan bayinsa da shi da kuma haƙƙin bayin Allah a shi a kan Allah sabai suka ce Allah da manzansa ne kaɗai suka sani to haƙƙin Allah a wuyan bayinsa in ji manzon Allah To bauta wa Allah shi kadai kada su haɗa shi da kowa kada su haɗa shi da komai kuma haƙƙi bayan Allah a kan Allah ɗin shi ne ba zai taɓa aikatar da wanda bai haɗa shi da wanda to ajandan ɗan adam da farko duk lokaci da ayoyin Allah suka ishe shi shi ne kaɗai ka Allah a wajen bauta wato tauhidul uluhiyya a hadisa domin daga tauhidul uluhiyya sai tauhidul rububiyya sai tauhidul asma'i wa sifat annabi yace innani lakum minhu ni Muhammad da aka aiko ni da Qur'anin nan da aka ne ku bauta wa Allah kada ku haɗa shi da kowa to ni inni lakum minhu basirun ni ina muku gargaɗi game da wannan saƙon kada ku yadda ku saba kada ku yadda ku yi shirka da Allah kada ku yadda ku haɗa shi da kowa ina ja muku kunni ina muku gargaɗi ku yi hatta wa bashirun ina muku ajishi da wata da ya fasa da wani irin tagomashi da duk wanda suka karɓi saƙon nan suka bi shi a iya su wajen ta Allah ba tare da haɗa da kowa ba ina musu alfishi wanda suka fi kuma suka zaɓi ina musu gargaɗi abinda nake kiran ku zuwa gare shi na bauta wa gumaka da kuke yi da haɗa Allah da kuke yi da wasu allolin wa alistaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangiji ku tuba ku bari ku karshi musulunci ku koma tauhidi summa tubu ilaihi sannan ku dawo kan hanyar Allah ku dawo wa Allah bayan da kun fassare masa kun bauchi ku dawo Allah Allah zai tafi ku hannu biyu idan kuka yi haka to kun saman kanku zaman lafiya da Allah domin yi kun mata a tsakanin Allah zai jiyar da ku daɗi mai kyau za ku ji daɗin rayuwa a duniya za ku ji daɗin rayuwa ku ta duniya za ku zauna lafiya cikin da kwanciyar hankali za ku samu galaba da jaye a kan maciya addinin ku ya ɗaukaka dukiyoyinku su haɓaka ‘ya'yanku su yi yawa su yi yawa su yi albarka da alhaji Nuhu ya saka wa mabiyarsa shi ma فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله أبصارا وقد خلقكم أطوارا annabi Nuhu shi ma yake mutanensa istaghfiru rabbakum ku nemi gafaran ubangijin game da shirka da kuke yi ku tuba ku bari ku dawo Allah ku kana gafara shi Allah mai yawan gafara ne idan kuka daidaita da shi kuka dawo maka. kuka dawo kwanta mata, kuka dawo kwanta shi kuka yi watsi guma kan gumakan yursil sama'a alaikum bijara Allah zai aiko muku da ruwan sama mutum bi yawa mai albarka daga ruwan sama nan yun jikkum bi amwali Allah zai ka muku dukiyoyi an ce noma tushe ne noma tushen arziki wace sama'i hukum wa ma Har arsalna min as-sama'i rizqan ta ayi allati mun saukar muku da arziki daga sama ruwan sama arziki ne kun ba ku ƴaƴa masu albarka masu yawa wanda ba ku da matsala da su Shi ne irin kiran da Allah ya yi a istaghfiru rabbakum sabon Qur'ani nan da ayoyin nan da zo muku da su a cikin ake neman da gare ku ku ji tsaron ubangijin ku ku da bauta mashi mu kan nan da shirka da Allah ku sun matubu ilaihi ku dawo Allah ku ga bakiyan waɗannan gumakan Allah zai je da ku ji daɗi mai kyau rayuwa mai kyau ila ajalin musamma har zuwa ga lokacin da Allah ya kaddara muku na mutuwa ko zuwa ga allo Allah ya kaddara da tsarewa rayuwar duniyar nan rayu babu matsala wa yu'ti kullu fadlin fadla dan Allah zai ga kowanne ma'abucin falala wato falalansa falalansa amma ta wallau idan har kuka juya ma wannan saƙon Allah saƙon alƙur'ani ayoyin alƙur'ani nan baya kuka tibire kuka bijire kuka kace sai kun yi shirkan nan fa inni akhafu alaikum azaba yawmin kabir ina ji muku tsoron wata azaba ina ji muku tsoron wata azaba da za ku ku a wata rana mai kiman gaske ita ce ranar tashin kiyama Allah ya yi alkawari duk kafirin da ya tuba da koma addini musulunci Allah zai yafe masa addini da wuce a cikin suratul anfal Allah yana cewa kul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salam wa in ya'udu man sunnati al wani. ya kafirai ya Muhammad in tahu, in suka hannu daga shirkan nan suka yi watsi da shirkan nan suka bar shirkan nan kusa kusa suka zo suka rike Allah yi kufar da hun ma a salafa duk abin da suka yi a bayan Allah ya gafarta musu wa in tawallau idan suka ki faqad sunnatul awwalin Allah zai zartar musu da irin sunnansu da zai zartar wa kafiran farko na halakar da su da azabtar da su annabi ya ƙara bayanin wannan ayar da hadisinsa yake al al'islamu ya jubba abu musulunci yana yaki abin da ya wuce a hatta ibn zambi kamar la zamba wanda ya tuba daga zunubi kamar bai taɓa yin shi ba wannan kiran da Allah hakun da Allah ya rawa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ku sani da wanda suka zaci rayuwar tauhidi da ta Allah gaba ɗaya da wanda suka zaci rayuwar shirka a duniya suka shirka da da ba ɗayan ku dai ilallahi marji'ukum makomar ku dai gaba ɗayan ku zuwa ga Allah wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma Allah din mai iko ne akan ku dukkan ku yana iko akan ku Allah ki ala kowa ya saurara ya ji innahum kun ga mushrikai kun ga kafirai kun ga su yusnuna sudurahum suna ɓoye kafurci da munafurci a cikin zukatansu ko kuma in sun zo gaban manzo Allah ko da kike suka go manzo Allah sai su lulluɓe kansu haka su yafa mayafi a kan su su lulluɓe kansu saboda kar liyastahfu minhu domin su koye identity da ku su koye kamannin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗansu malamai suka ce a cikin asbabu a nuzul wannan ayan ta sauka ne wato akan wani kafiri a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayar ga ta kamar haka a ayar da ta kamar haka wani mutum ne alhad a majina idan ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Akhnas ibn wato Shuhaik ko Shurik Shuhaik munafiki ne mutum ne mai zaki baki mai iya magana mai kyakkyawan sura da kyakkyawan kamanni da ya zo ji manzo Allah sallallahu sai ya zo wa manzo Allah da daɗa ɗan maganganu ciwon da manzo Allah yake so ya ji sai ya ɓoye a da mutum nufi a zuciyarsa kullum a haka yake Allah sai nuna sukofi ne na munafiki Allah ala hina yastaghshuna thiyabahum yake lokacin da suke lulluɓe kansu da mayafinsu su lulluɓe ƙirjinsu da mayafinsu su daɗe jikinsu na kar annabi ya gansu to ayya alamu ma yi suruna Allah ya san abin da suke sirrantawa a cikin zuciya ma yi ulinuna da suke bayyana wa annabi saɓani a cikin zuciyarsu Allah ya sane da shi inna lallai shi Allah maɗaukaki sarki alimun masani ne bi su sudur da abin da ke kudundune yake koye a cikin zukatan jama'a har abin da ke kuma Allah subhanahu wa ta'ala haka ya ƴan ƙwana musulmi wannan ne sifofin munafikai Allah ubun ya rufa mana asiri da aikin da suke yi na daɗin magana saɓan abin da ke zuciya Allah ya sani Allah maɗaukacin sarki ya sani kuma yana gani saboda lokacin namu ya yi za mu garzaya wajen amsa tambayoyi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala kullum dai muna ƙara kullum da muna ƙara maimaita wa ‘yan uwa dai lambobin wayan saboda watakila waɗansu ba su ji su ajiya ba ko wani yau ya fara kallon shirin lambobin dai su ne sifili takwas sifili tara bakwai shida sifili shida bakwai ɗaya uku da turanci 080 97 606 ta biyu sifili bakwai sifili hudu ɗaya ɗaya shida biyar biyar uku uku da turanci seven zero seven four one one six five five three three Allah ubin da samu yake kuma tambayar namu na yau kamar haka tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum malam an yi mun ƙarin ruwa an yi mun allura menene matsayin azumi na matsayin azumi wanda aka ƙara wa ruwa bai da azumi azumin shi ya karye saboda ƙarin ruwa da aka masa ruwan da ake ƙara wa marar lafiya yana ɗauki da sinadarin abinci domin marar lafiya yana iya yin sati ɗaya akan jiki ba tare da ya ci abinci ba saboda haka wannan azumin sai karama Allah ubangi ya ƙara maka lafiya Allahumma amin da ba ta kai ga tsarin ruwa ba ko da ba ta kai ga allura ba dama Allah ya yi uzuri ga mara lafiya ya aji azumin kamar kana maridu kamar kana maridu ala sabbi ta ikitun ayyami ukhra wanda rashin lafiya ke kama shi to kaga sai ya aje ya rama kaga duk laluran rashin lafiya da zai kai an kara wa mutum ruwa to lalle laluran babba ce da allura ne kawai matukan ba allura ba ne wanda take ɗauki da sinadarin abinci irin alluran chloroquine alluran fever alluran zazzabi wanda ba ta da sinadarin abinci wannan ana yi wa mutum babu wata matsala ko da ya ji ɗanɗanon alluran a bakinsa babu komai babu komai A ƙarin ruwa kan babu su Allah baka lafiya Allahumma amin baya ta jiki sannan ce assalamu alaikum mutum ne yana da mata biyu ɗaya tana da yara uku ƙanana ɗayar kuma tana da yara biyu biyar na'am hudu daga cikinsu manya ne idan ya tashi yi kefane komai daidai ke ba su sannan mafi yawan lokaci kayan abincin mai yara biyar din tare suke ci da mai yara biyu ta sabulun wanka daidai yake ba su wannan ne adalci wannan ba a yi adalci ba a yi adalci ba in zannuwa za su tsaya mutu ne su wanda matan za su ɗaura ɗan adalci shi ka yi iri ɗaya yawansu ɗaya tsadansu ɗaya kwali ma haka takalma ma haka amma idan ka fi to lallai mai yara manya mai yara ya da sabulunsu da man shafawa da abinci da abinci da aka saya nasu zai fi yawa dole nasu ya fi yawa ha ka sai biredi biyu ga mai yara uku biyu ga mai yara biyar kuma zaɓen ya? yara biyu manyan na ai kawai uku manyan na ai sun kai su ci ne ma saboda haka dole a samu fifiko a nan babu matsala a nan amma kayan jiki da aka musu da gyara musu kalo da gyara musu abubuwa na su ke su ɗin daidai wa da za ka yi mun je mun faɗa. wannan shi ne tambaya ta uku tana ci, assalamu alaikum malam na ka ina yin sahur har zuwa ƙarfe biyar da minti goma sha biyar saboda kansan lokaci ya canza ba saboda inda nake ba a kiran sallah domin kafin a sa dokar korona, ana kiran sallah biyar ne da minti goma sha biyar a matsayin azumi da azumin da ta yi a wannan kuskuren babu komai azumi ta yana nan ba ya kamata ka tambaya kuma ba a hana kira sallah ba domin a sanar wa mutane lokacin sahur ya yi ko lokacin buɗe ba ba a hana ba a da ba a ka sa dokan sun a zo masallatan ba a hana kiran sallah ba da kan ya zo ya kira sallah ya sanar wa mutane lokacin sallah ya yi ba a hana ba idan ya yi sai ya yarda gidan abinci kuma cikin cikin sallah ma zai ce koya sallah a gidan shi ba hana wannan ba wanda bin sa a gyara tambaya ta hudu ana ce assalamu alaikum malam baban mutum ne kafin ya mutu yana faɗin la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu har zuwa ƙarshe shin ɗansa zai iya ci gaba da yin hakan a matsayin Allah ya kai ladan gare shi a shi ya faɗa ai ya cika da la ilaha illallah shi ne ba daidai a su'a wanda ƙur'ani ta ambata Kun rabbi rahamuhuma kama rabbayani saghiran Allahumma sirri walidi warhamhu Allah ka ji kan babana kamar ka gafara abinda za ka faɗa masa kenan اللهم اغفر لوالدي Allahumma ارحمه اللهم اغفر لوالدي كما بياني صغيرا ya musu kashi kansu ko da hausa ka rika yi yayi inda hali in kai sadaka ka san gutsura wani abu ka ce wani da iyayen kai wannan shine tambaya ta biyar sallallahu assalamu alaikum malam ne hukunci wanda yace Allah yayi mai kaza idan bai daina abin da yake yi kuma ya zo ya sake aikatawa to mutum ba zai roƙon makan shi bala'i ba ba zai roƙon makan shi musiba ba ya ce Allah wani ya ce Allah ya halaka shi Allah ya masa albarka idan ya sake shan giya sai ya zo ya sake mutu kuma ya tuba irin wannan saboda dan adam ajizi ne ka yi alkawari da shi Allah ya taimaka maka ka yi alkawari da da nadama da ainihin ba za ka sake komawa ba da gaskiya da ka koma kuma ka tsara su ba kamar mu fiye roƙa da kan shi bala'i da la'ana da tsibi da jahai da kuskure da zai sake aikata duk abin da mutum ya faɗa mala'iku suna ce amin baya ta biyar tana cewa ta shiga tana cewa assalamu alaikum malam wayan waɗanne hanyoyin da mutum zai bi da zama mumini insha Allah idan Allah ya kai mu gobe za mu yi bayani izinin Allah subhanahu wa ta'ala akan wannan tambayar za mu tashi a kan ta, da fatan za a tuna mu اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداءك وأعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين أرحم الراحمين اللهم أعط نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والإسلام اجعلنا من الراشدين وصل اللهم وسلم وبارك وسلم على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين